Wasiƙar Yakubu Sura ɗaya daga Yakubu bawan Allah da kuma na Ubangiji Yesu almasihu zuwa ga kabilan nan goma sha biyu da ke a warwatse a duniya, gaisuwa mai yawa, ya ku uwana duk sa'ad da gwaje-gwaje iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki ƙwarai, domin kun san jarrabawar ban gaskiyarku takan haifi jimiri. sai kuma jimiri ya yi cikakken aikinsa domin ku zama kamilai cikakku kuma ba ku gaza da komai ba in ku ya rasa hikima sai ya roƙi Allah mai ba kowa hannu sake ba tare da gori ba sai kuwa a bashi amma fa sai ya roƙa da bangaskiya ba tare da shakka ba don mai shakka kamar raƙuman ruwan teku yake. waɗanda iska take korawa tana tuntunkudawa kada irin mutumin nan mai zuciya biyu wanda bai tsaye da zuciyarsa a gu ɗaya a dukkan al'amuransa ba ya sa rai da wani abu a gun Ubangiji. Ƙasƙantaccen ɗan uwa ya yi taƙama da ɗaukakarsa, mai arziki kuma ya yi alfarma da ƙasƙancinsa, gama zai shuɗe kamar hudar ciyawa, in rana ta take da ƙunarta sai ciyawa ta bushe hudarta ta kaɗe kyanta kuma ya gushe haka ma mai arziki zai gushe yana a cikin tsakiyar harkarsa albarka ta tabbata ga mai jimirin gwaji domin in ya jure gwajin sai ya samu kamin rai wanda ubangiji ya yi wa masu ƙaunarsa alkawari duk wanda ake jarabta kada ya ce allah ne yake jarabtarsa gama ba shi yiwuwa a jarabci Allah da mugunta, shi kansa kuwa baya jarabtar kowa, amma kowane mutum yakan jarabtu in mugun burinsa ya ruɗe shi, ya kuma yaudare shi. Mugun buri kuma in ya yi ciki, yakan haifi zunubi, zunubi kuma in ya balaga, yakan jawo mutuwa. Kada fa a yaudare ku, ya uwa na ƙaunatattu. kowace kyakkyawar baiwa da kowace cikakkiyar kyauta daga sama suke, sun sauko ne daga wurin uban haskoki wanda ba sauyawa ko wata alamar sakewa a gare shi faufau bisa ga nufinsa ya kawo mu ta maganar gaskiya domin mu zama kamar nunan fari na halittarsa. Ya ’yan uwa na ƙaunatattu, kusan wannan. wato kowa ya yi hanzarin kasa kunne da jinkirin yin magana da kuma jinkirin yin fushi don fushin mutum baya aikata adalci saboda haka sai ku yarda kowane irin aikin ƙazanta da ƙeta iri-iri maganar nan da aka dasa a zuciyarku ku yi na'am da ita a cikin halin tawari'u domin ita ce mai ikon ceton rayukanku amma ku zama masu aikata maganar. ba masu ji kawai kuna yaudarar kanku ba, don duk wanda yake mai jin maganar ne kawai, ba mai aikatawa ba, kamar mutum yake mai duba fuskarsa a madubi, don yakan dubi fuskarsa ne kawai ya tafi, nan da nan kuwa sai ya mance kamanninsa. Amma duk mai duba cikakkiyar ƙa'idar nan ta ‘yanci, ya kuma nace a kanta, ya zama ba mai ji ne kawai ya mance ba. sai dai mai aikatawa ne ya zartar, to wannan shi za a yi wa albarka a cikin abin da yake aikatawa. In wani yana zaton shi mai addini ne, amma bai kame bakinsa ba, sai dai ya yaudari kansa, to addinin mutumin nan na banza ne, addini sahihi kuma marar aibu a gaban Allah Ubanmu. shine a kula da gwauraye mata da marayu a cikin ƙuntatarsu, a kuma keɓe kai marar aibi daga duniya. Yakubu Sura biyu Ya ku uwana, kada ku nuna bambanci muddin kuna riƙe da bangaskiyarku ga Ubangijinmu Yesu Almasihu, Ubangiji Maɗaukaki, misali in mutum mai zabban zinariya da tufafi masu ƙawa ya halarci taronku wani matalauci kuma ya shigo a saye da tsummoki sa'an na kuka kula da mai tufafi masu ƙawar nan har kuka ce masa ga mazauni mai kyau a nan matalaucin nan kuwa kuka ce masa Ɗaya daga can ko kuwa zauna a nan ƙasa a gabana ashe ba ku nuna bambanci a tsakaninsu ba kenan. kuna zartar da hukunci da mugayen tunani? Ku saurara, ’ya'yan uwa na ƙaunatattu, ashe Allah bai zaɓi matalautan duniyar nan su wadata da ban gaskiya har su sami gado a cikin mulkin nan da yi wa masu ƙaunarsa alkawari ba, amma kun wulakanta matalauta, ashe ba masu arziki ne suke matsa muku ba, ba su ne kuwa suke jan ku zuwa gaban shari'a ba? ba kuma su ne kuke saɓan sunan nan mai girma da ake kiran ku da shi ba? Idan lalle kun cika muhimmin umarni yadda nassi ya ce, ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka, to madalla, amma in kun nuna bambanci, kun yi zunubi kenan, shari'a kuma ta same ku da laifin keta umarni, duk wanda yake kiyaye dukkan shari'a, amma ya saɓa akan abu guda. ya saɓi shari'a gaba ɗaya kenan domin shi wannan da ya ce kada ka yi zina shi ne kuma ya ce kada ka yi kisan kai to in ba ka yi zina ba amma ka yi kisan kai ai ka zama mai keta shari'a kenan saboda haka maganarku da aikinku su kasance irin na mutanen da za a yi wa shari'a bisa ga ƙa'idar 'yanci gama shari'a marar jin kai ce ga wanda baya nuna jin kai. amma jin ƙai yana rinjayar hukunci. Ya ku ’yan uwana, ina amfani mutum ya ce yana da ban gaskiya alhali ko baya aikin da zai nuna ta, anya ban gaskiyar nan tasa ta iya cetonsa, misali, in wani ɗan uwa ko ’yar uwa suna zaman huntanci, kullum kuma abinci bai wadace su ba, waninku kuma ya ce musu. to ku sauka lafiya, Allah ya ba da ci da sha da tufatarwa ba tare da kun biya musu bukata ba, ina amfanin haka. Haka ma ban gaskiya ita kaɗai ba tare da aikin da ya nuna ta ba banza ce. To amma wani zai ce, ai kai kana da ban gaskiya, ni kuwa sai aikatawa, to nuna mini ban gaskiyar taka ba tare da aikatawa ba. ni kuma in nuna maka aikatawa ta tabbatar ban gaskiya ta ka gazganta Allah ɗaya ne? To madalla, ai ko aljanu ma sun gazganta, amma suna rawar jiki don tsoro, kai marar azanci, wato sai an nuna maka ban gaskiya ba tare da aikatawa ba, wofiya ce? Sa'ad da kakanmu Ibrahim ya miƙa ɗansa Ishaku a bagadin hadaya. ashe ba ta wurin aikatawa ne ya barata ba, ka gani, ashe ban gaskiyarsa da aikatawarsa suka yi aiki tare, har ta wurin aikatawar nan ban gaskiyarsa ta kammala. Aka kuma cika nassin nan da ya ce, Ibrahim ya gaskata Allah, ban gaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi. Aka kuma kira shi aminin Allah. kun ga ashe Allah yana kubutar da mutum saboda aikatawarsa ne ba saboda ban gaskiya ita kadai ba ashe ba haka kuma rahab karuwar nan ta sami kubuta saboda aikatawarta ba wato sa'ad da ta sauki jakadun nan ta fitar da su ta wata hanya daban to kamar yadda jiki ba numfashi matacce ne haka ma ban gaskiya ba aikatawa matacciya ce Yakubu Sura uku ya ku ’yan uwana, kada yawancinku su zama masu koyarwa domin kun sani, mu da muke koyarwa za a yi mana shari'a da ƙididdiga mafi tsanani, domin dukkanmu muna yin kuskure da yawa, in kuwa mutum baya shirme a maganarsa, to shi cikakken mutum ne, yana ko iya kame duk sauran gaɓoɓinsa ma, ga misali, idan mun sa linzami a bakin doki don mu bi da shi. muka sarrafa dukkan jikin sama. ku dubi jiragen ruwa kuma, ko da yake suna da girma haka ƙarfan iska kuma tana kora su, duk da haka da ɗan ƙaramin ƙarfe na matuƙi yake juya su duk inda ya nufa. Haka ma harshe yake, gashi ɗan ƙaramin abu ne sai manyan fariya. ku dubi yadda ɗan ƙaramin ƙyastu yake kunnawa babban jeji wuta, harshe ma wuta ne fa, a cikin dukkan mu harshe shine tushen kowace irin mugunta mai ɓata dukkan jiki mai zuga zuciyar mutum ta tafasa shi kuwa gidan wuta ne yake zuga shi don ku ana iya sarrafa kowace irin dabba da tsuntsu da masu jan ciki da halittar ruwa ɗan adam har ya sarrafa su ma amma ba ɗan adam ɗin da zai iya sarrafa harshe ai mugunta ne da ba ta hannuwa a cike yake da dafi mai kashewa, da shi muke yabon Ubangiji Uba, da shi kuma muke zagin mutane waɗanda aka halitta da kamannin Allah. Da baki ɗaya ake yabo ake kuma zagi, ‘yan uwana, ai wannan bai kamata ba, ashe marmaro ɗaya ya iya ɓuɓɓugowa da ruwan daɗi da na zartsi ta ido guda? Ya ‘yan uwana, ashe ɓaure yana iya haifar zaitun? ko kuwa bi ya haifi ɓaure, haka kuma ba dama a sami ruwan daɗi a idon ruwan zartsi. Ina mai hikima da fahimi a cikinku, to, ta kyakkyawan zamansa zai nuna aikinsa da halin tawali'u da hikima suke sawa. Amma in kuna da matsanancin kishi da son kai a zuciyarku, kada ku yi alwashi da haka, kuna saɓa wa gaskiya. wannan hikima ba irin wadda take saukowa daga sama ba ce. ta duniya ce ta son zuciya ta shaidan kuma a duk inda kishi da son kai suke a nan hargitsi da kowane irin mugun aiki ma suke amma hikimar nan ta sama da farko dai tsattsarka ce mai lumana ce saliha ce mai sauƙin kai mai tsananin jin ƙai mai yawan alheri mai kaifi ɗaya sahihiya kuma daga irin salama wadda masu sulhuntawa suke shukawa akan girbe adalci. Yakubu Sura hudu Me yake haddasa gaba da husuma a tsakaninku, ashe ba sha'awace-sha'awacenku ne suke yaƙi da juna a zukatanku ba? Kukan yi marmarin abu ku rasa, sai ku yi kisan kai, kukan yi kwaɗayi, ku kasa samu, sai ku yi husuma da faɗa. kukan rasa don ba kwa addu'a ne, kukan yi addu'a ku rasa don kun yi ta da mugun nufi ne, don ku ɓatar a kan nishaɗinku. Maciya amana, ashe ba ku sani abuta da duniya gaba ce da Allah ba? Saboda haka, duk mai son abuta da duniya ya mai da kansa mai gaba da Allah kenan. Ko kuna tsammani a banza ne na siya ce. wannan ruhu da Allah ya sa a cikinmu yana tsaronmu kwarai. Allah shi yake yin mayalwacin alheri domin haka nassi ya ce, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu tawali'u alheri. Saboda haka, ku miƙa kanku ga Allah, ku yi tsayayya da Iblis, lallai kuwa zai guje muku, ku kusaci Allah shi ma zai kusace ku. ku tsarkake al'amuranku ya ku masu zunubi, ku kuma tsarkake zukatanku ya ku masu zuciya biyu, ku yi nadama, ku yi baƙin ciki, ku yi ta kuka, dariyarku ta zama baƙin ciki, murnarku ta koma ɓacin zuciya, ku ƙasƙantar da kanku ga Ubangiji, shi kuwa zai ɗaukaka ku. Ya ku ’yan uwana, kada ku kushe wa juna, kowa ya kushe wa ɗan uwansa, ko ya ɗora masa laifi. ya kushe wa shari'a kenan ya kuma ɗora mata laifi. In kuwa ka ɗora wa shari'a laifi, kai ba mai binta ba ne, mai ɗora mata laifi ne, mai ba da shari'a ɗaya ne, shi ne kuma mai yinta, shi ne ko mai ikon ceto da hallakarwa, to kai wane ne har da za ka ɗora wa ɗan uwanka laifi? To ina masu cewa yau ko gobe za mu je gari ka za mu shekara a can mu yi ta ciniki mu ci riba. alhali kuwa ba ku san abin da gobe za ta kawo ba, wani iri ne ranku, ai kamar hazo yake jim kaɗan sai ya ɓace, sai dai ya kamata ku ce in Ubangiji ya nufa ya kai rai, ma yi kaza da kaza, amma gashi kuna fariya ta alfarmar banza da kuke yi, duk irin wannan fariya kuwa buguwar abace saboda haka duk wanda ya san abin da ya kamata, ya kuwa kasa yi, ya yi zunubi kenan. Yakubu Sura biyar To, ina masu arziki, ku yi ta kuka da kururuwa saboda baƙin ciki iri-iri da za su aukar muku, arzikinku mushe ne, tufafinku kuma duk cin asu ne, zinariyarku da azurfarku sun ɓaci ƙwarai, ɓacin nan nasu kuwa zai zama shaida a kanku, ya ci naman jikinku kamar wuta. kun dai jibge dukiya a zamanin ƙarshen nan, ga shi kuwa zaluncin da kuka yi na hakkin masu girbi a gonakinku yana ta ƙara, kukan masu girbin kuwa ya kai ga kunnen Ubangijin runduna, kun yi zaman duniya da annashuwa da almubazzaranci. Ashe, kiwata kanku kuka yi saboda ranar yanka, kun hukunta mai adalci kun kuma kashe shi, bai kuwa yi muku tsayayya ba. domin haka sai ku yi haƙuri uwana har ya zuwa ranar komowar Ubangiji, gashi manomi yana sa rai ga samun amfanin gona mai albarka, yana kuwa haƙuri da samunsa har a yi ruwan shuka da na kaka, kuma sai ku yi haƙuri, ku tsaye da zukatanku domin ranar komowar Ubangiji ta yi kusa. uwa, kada ku yi wa juna guna guni don kada a hukunta ku. ga mai shari'a a bakin ƙofa, a kan misalin shan wuya da haƙuri kuma ‘yan uwa, ku dubi annabawa ma da suka yi magana da sunan Ubangiji, ga shi mukan yaba wa waɗanda suka jure, kun dai ji irin jimirin da Ayuba ya yi, kun kuma ga irin ƙarshen da Ubangiji ya yi masa, yadda Ubangiji yake mai yawan tausayi mai jin ƙai kuma, amma fiye da komai ‘yan uwana. kada ku rantse sam ko da sama ko da ƙasa ko da kowace irin rantsuwa ma sai dai in kun ce i ya tsaya a kan i ɗin kawai in ko kun ce a'a ya tsaya a kan a'a ɗin kawai don kada a hakunta ku in waninku yana shan wuya to sai ya yi addu'a in kuma waninku yana murna to sai ya yi waƙar yabon Allah in waninku yana rashin lafiya to sai ya kira dattawan ikkilisiya su yi masa addu'a suna shafa masa mai da sunan Ubangiji. Addu'ar gaskiya kuwa za ta warkar da marar lafiya, Ubangiji kuma zai tashe shi, in ma ya yi zunubi za a gafarta masa, saboda haka sai ku riƙa bayyana wa juna laifofinku, kuna yi wa juna addu'a don a warkar da ku addu'ar mai adalci tana da ƙarfin aiki ƙwarai da gaske, Iliya ɗan Adam ne kamar mu, amma da ya nace da addu'a kada a yi ruwa, sai da aka shekara uku da wata shida ba a yi ruwa a ƙasar ba. Da ya sake yin addu'a kuwa, sai sama ta sako ruwa, ƙasa kuma ta ba da amfaninta. Ya ku uwana, in waninku ya bauɗe wa gaskiya, wani kuma ya komo da shi, to. ya dai tabbata kowa ya komo da mai zunubi a hanya daga bauɗewarsa, ya kubutar da ran mai zunubin nan kenan daga mutuwa, ya kuma rufe ɗumbin zunubansa.